على سمو تشريا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yeah, my dear brothers and sisters in Islam, today is the 11th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our noble prophet alayhi salatu wasalam. This day corresponds to the 16th of June 2016 uh, AD. Uh, today the verse we are speaking about is the verse uh, Allah said وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون This Quran, this Prophet, this Islam is, this, is the path of your Lord which is straight. And we have made in details our verses for people who remember. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ We have made in detail. So Allah always has his argument that whatever he wants from you, he will explain it in detail. Allah will never leave you in darkness. And whatever Allah has kept quiet on for His Prophet, then it's something that is not compulsory. You can as well forget it. You don't have to worry about it. But what Allah has explained in detail and is clear cut is what Allah will judge you uh, uh against. Um, today this is all uh, I can say uh, before the next uh, verses. We have a slide show to which proves One, that any verse which Allah has not explained in detail, then uh, He doesn't require of us uh, to do anything about it. Uh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Allah ya kawo mu ɗaya ga watan Ramadan shekara dubu biyu da a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da sha shida ga watan Jun shekara Dubu da shida. to wannan aya da Allah ya ce wa hadha ay allazi anta alayhi ya muhammad wannan abin da kake kai kai wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siratun wato hanya siratu rabbika hanyar ubangijinka mustaqima wadda take madaidaiciya a tsaye la iwaja fiha ba wani wato kwana a cikinta ko karkata wa nasabahu ala alhal an ce mustaqiman mansub ala alhal wato wannan hanyar ubangijinka halin tana kasancewa miƙaƙƙiyar hanya al-mu'ayyida ko للجملة والعامل فيها معنى الإشارة قد فصلنا بينا للي من بينا دكي دكي فصل دكي دكي فصل عجيب وتعالى يا للبي حكمتي كشي كشي أجي أجي يندا abinda ubangiji yake so kuma hanya siratal mustaqim babu iwaj babu karkata a cikinta hanya ce miƙaƙa bayyananna ba wani abu a ɓoye amma liƙaumin ya zakkarun nan ya fihi da za mu ta'i fil asli domin ya ta zakkarun ne za aka cire ta aka haɗa ta da za fi zali ai yani wa khussu bi zikri mun muntafi'un Allah ya ce wannan ayoyi ne ga mutane masu tunatowa an keɓe su da ambato domin mai tuna ayoyin Allah shi kan da ita amma in ba haka ba aya ce daga kowa amma ba mai amfani da ita sai masu tsoron Allah shi sa Allah ce hudan lil muttaqin shirya ne ga masu tsoron Allah amma duk wanda zai sa zuciyar shi hankalin shi a wannan littafi zai samu shirya wannan abin da nake so nuna muku yau domin wannan muna sa shi a youtube a intanet sannan matsalar da ke samun mu wani lokaci kamar yadda jiya aka mana bayani cewa wani lokacin malamai suna rikici me yasa ba za su haɗu su tattauna tsakaninsu ba yakan yi wuya a wannan zamani kwarai da gaske domin me yana da wahala wani ya ga gaskiya kuma ya gaba hanyar shi bace ce kuma ya sai ta musu sai ta musu ba zai yadda ba kuma ba a san ba mu da wannan tabi'a ɗabi'a a haɗu a ɗauki maudu'i a duba shi a gani sannan a fitar da abin da ya kamata kuma abinda Qur'ani yace kenan wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw khawf adha'u bihi wa law radduhu ila rasul wa ila ulil amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da an samu masu bincike sun san ko menene duk wata matsala da ta zo in an tara masu hankali to lalle za a fitar da me hukunci nan abin da nake so nuna muku domin ba da yawa mu ɗaliban ilimi muna kira mu ɗaliban ilimi ba malamai ba ɗaliban ilimi talabatul ilmi wannan kalmar Sheikh bin Baz ya fita amfani da ita sai ce na nahnu talabatul ilm mu masu neman ilimi bai ɗauki kan shi ne. Sheikh bin Baz wallahi to matsalar da take samu har dai wanda ya tamuna ila sunna shine yanzu an ban muna fili sai kuma mu din ne muke ruda mutane a addini ba masu ruɗa mutane kama ahlus sunna yanzu dan me dan rikicewa da muka yi da kuma rarrabuwar manhaj da kuma rashin haƙiƙa fiƙihu, matsalar mu fiqihu ne ba nasu ba akwai nusus mutane karanta nusus amma shin suna fahimtar nassin shine matsala nan ina son ba ku misali bismillahir rahmanir rahim wato abunda muke magana shine shin hal lana an nusahhih al ahadith am huwa fudul shin gare mu ne mu ka inganta hadisai ko ko karambani ne karambani ake yi cewa za su hadisai ko ko za mu iya shine awwalan ne za mu fara ma huwa al-hadith as-sahih na ɗaya dai ka san me hadisi sahihi yadda malamai duka an yi ijma'i wannan kaka ba mai musu hadisu sahih ne mai amma al-hadithu sahih wannan yana shine ce fa huwa al al-musnad hadisin da ake da yake da isnadi isnadi shine wane ya rawaito daga wane ya rawaito daga wane shine isnadi sanad almusnad hadisin da aka mai isnadi allazi yattasilu isnaduhu bi naqli al-adl ad-dabit an adl ad-dabit wannan isnadin shi mutanen da ake cewa an naqalo ilimi daga wannan daga wannan daga wannan din har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna da wata sifa adl ya zama mutum ne mai adalci ba makaryaci ba ba fasiki ba ba mai girman kai ba waddabit kuma ya haddace wannan hadisin yana haddace abin da ya baito to in an samu irin wannan mutum bayan mutum mutum bayan mutum abdul dabit alid dabit ila muntaha har zuwa ƙarshen isnadin wato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya kunu sazan, shi kuma hadisin bayan ya haɗu kada ya zama kuma ya saba ma wa'ansu masu yawa shi hadisi ne musnad ya haɗu za adilai amma kuma magana ta saba ma wa'yansu masu yawa wala mu'allalan kuma bai da wata illa nan tsakanin wannan wala mu'allalan yawanci nan ne hadisai ake samun rikici domin zahirin shi ga adilai zahirin shi ba shaz ba amma yana da wata illa a ciki illa iri biyu ce akwai zahiran akwai batina illa batina wanda to mu je dai gaba kafin a nisa shine hadisi ingantacce to wannan ya qula bin salah bawon Allah nan mu da shi yanzu shekara 794 da mutuwar shi shekara da 794 shine Abu Am Taqiyuddin Usman bin Abdurrahman a cikin littafin shi ma'rifatu anwa'i ulumul hadith yu'rafu bi muqaddimat ibn Salah shine ya hada ilimi ulum na hadisi duka na salaf ya hada ya zama littafi daya duk wanda yazo kuma daga muqaddimat ibn Salah ne yake sharhi kun gane kamar yadda Malik ne ya hada littafin shi muwatta na ilimin mutanen da sai kuma da shi ne ake sharhi to haka wannan muqaddimat ibn salah take a ulumul hadith me yace shekara 794 yace warwina an abi abdullahi bukhari shi din yana da sanad har zuwa bukhari mu ruwaito daga bukhari sahibu sahih mai littafin nan a sahih annahu qala yake cewa asahhul asanid kulluha sanad sanad wanda yafi inganci dukkan cikin sanad shine Malik an an Ibn Umar wanda aka rawaito daga Malik daga Nafi' daga Ibn Umar domin dukkan su fuqaha ne malamai kuma malaman Madina ba hadisi zuwa manzo Allah da yafi shi shi mai maganan nan kuma mazhabin shi fiqhu shafi'i ne amma yana faɗan gaskiya Ya ce, Iza wajadna wannan ka'ida ce ku santa kowa ya santa duk wani malami ya santa in ka santa ba za a cuce ka ba kuma kuma za ka ga me yasa ake inganta hadisi ta kuma malaman mazhab su ci gaba da tafiya a kan abin nan da malamin da gaya musu su ci gaba kai, za ka yi mamaki ba wai ba sa son maganar mazan Allah ba ne a'a akwai wani ilimi wanda ake koyewa ba a gaya muku Iza wajen na. in muka samu fi ma yurwa min ajza'il hadith in muka samu irin littattafan da suke ruwaito hadisai bangaren hadisi wa ghairiha ko koyan su hadisan sahihul isnad wato aka ruwaito hadisi mai sanadin shi sahihi wa lam najidhu fi as sahihain wannan hadisin kuma ba mu same shi cikin bukhari da muslim ba wala ala ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات الأئمة الحديث al المشهورة wannan hadisin da muka gani mai sanadi ingantacce ba mu same shi cikin Bukhari da Muslim ba wala mansusan ala sihhatihi ba mu same shi an rubuta cewa ingantacce ne fi shay'in min al-musannafat al-a'immat al-hadith a cikin littattafan malaman hadisai al-mu'tamada littattafan da aka dogara a kansu al-mashura wanda suke suke da mai shahara fa inna la natajasaru ala jazm al-hukm bi sihhatihi mu ba ma ganganci gangancin yanke hukunci da cewa ya wannan hadisi ya inganta ci gaba faqad ta'azzar lalle yanzu ya zama abu mabuwaci bai yiwa fi hadhihi al'asar a wayannan zamani zamanin fa tsakanin mu da shi shekara kusan 800 can din nan shekara 800 yace a wannan zamani ta'azzara ya wato ya zama abu mai buwaya al-istiqlal kawai bi idraki sahih wato ka iya sanin hadisi ingantacce bi mujarrad i'tibar al-asanid dan kawai ganin sanadin shi wani ya rawaito wani ya rawaito edu eh, sahih sahih sahih ka iya cewa sahihi ne a wannan zamani bi mujarrad i'tibar al-asanid kawai ka kalli sanad ce ya zama sahihi لأن ما في إسناد ما من إسناد domin li'annahu domin ku babu wani isnadi min zalika daga wayannan irin hadisai illa wa najidu fi rijalihi man da fi riwayatihi ala ma fi kitabihi domin a lokacin duk mutumin da ya rawaito hadisi wayanda ba cikin wayannan ba kuma ba a sa mansus abin da yake nufi a can kamar Abu Dawud kitab mashhur amma in Abu Dawud ya rawaito hadisi kuma shi Abu Dawud bai ce haza hadisin sahihi ba mansus ala sihhatihi kada ka sahihi ne shirmi ya rawaito hadisi bai ce sahihi ba kai kada ka ce sahihi ne abin da ke nufi fa kenan sannan ya ce domin dukkan mutane da suke rawaito hadisai a wannan zamanin su suna yi ne daga cikin abin da suka rubuta na littafi ariyan amma yushtaratu fi sahih wato ya zama zindir daga duk abin da ake bukata na shara'in ya zama ingantacce ba a samu min hifdin wa dabtin wa isqan littafi ne ake rubuto har ake rawaito hadisai ba haddace shi ba sanin rijalin su a wannan zamanin shekara 18 tsakanin mu to ci gaba yace fa fa fa fa ne akwai sara fa sara idan sai al'amari ya koma fi ma'arifata sahihi wal hasan kafin ka san hadisi sahihi da hasan wato ingantacce mai kyau ila i'timad a dogara amlama nasta alaihi a immatul hadis wanda manyan malaman hadisai suka nasta suka faɗa ƙuruƙuru shi ne nas fi fihim a cikin littattafansu al-mu'tamada wanda ake dogara a kansu al wanda suka shahara allati yu'manu fiha wanda ake amincewa a cikin su li shuhratiha domin sun shahara min at-taghyir wa tahrif ba iya canjawa ko a karkata lafazi wa sara mu'zam al-maqsudi bima yutanawalu min al-asanid tambiya zama mafi girman maqasudin abin da ake dauka na isnadi kharijin an zalika wato ya fita daga maganar inganta hadisi kawai me yace ibqa'a silsilatul isnad dan dai kawai a ci gaba da sanadi allati khussat biha hadhihi al-umma domin al'umman nan al-umma sanad ne komai na al'umman nan sanad gare shi babu magen me kuke cewa ne kulluna man ce wannan magana tsintacciyar mage a musulunci ba tsintacciyar mage komai da sanadin shi ga malamin da ya koya mu shi ma ga malamin da ya koya mai shi ma ga malamin da ya koya har zuwa wa suna annabi sallallahu alaihi wasallam babu a shiga library a yi bincike a fito a ce ga fatawa a yi bincike a library a fito babu to wannan shekara ɗari takwas wannan ƙa'ida ce to nan kun ga ya faɗi wani abu illa ko fi ma'rifati sahih wal hasan ila i'timad ko har yace domin duka sharuɗan inganta hadisi sun zama wato eh, ariyan zindir babu su kun ga ya bada dalili ko duk da haka bayan su akwai wanda suka ci gaba da inganta hadisai in kan da bayan su me dalili wace ku yi domin ɗan adam kullum kullum kullum sai ka samu mata mai ganganci sai ka samu mai rihima sai ka samu mai kankamba sai ka samu mai kaudi ni na iya amma akan wannan akan wannan malamai suka tsaya مجھے مجھے گئی الحديث والسنة في فتوى ابن الصلاح في ابن الصلاح إنك شو مسألة أن تنبيه كي قال بعدهم تنبيعك وإن سنة شو عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه جمع بين السنة والحديث فما الفرق بين السنة والحديث دوما لمين عبد الرحمن بن مهدي جيكي فالأخ cewa malik imam fi sunna wa imam fil hadith al-auza'i imam fi sunna wa sufyan kuma imam fil hadith manyan malamai shi aka tambaye sal ibn salah me ake nufi malik jama'a bainas sunna wal hadith man farq me bambancin su me yace ajaba radiyallahu anhu qala as-sunnatu hahuna didda al-bid'ah وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع domin mutum zai zama da cikin ahlul hadisi amma kuma sai fito da bid'a domin bai san yadda ake aikata wannan hadisin ba sai wurin aikata shi sai fito da me sai fito da bid'a wa malik radiyallahu anhu jama'a baina sunnatayn fa kana aliman bis sunnah ay al hadith wa mu'taqidan lis sunnah أي كان مذهبه ahlul أهل الحق من غير wallahu alam Babu باب a مذهب malik. wannan sunna akwai abdurrahman bin mahdi da ya tambaya sunna ake nufi aikin aikin da aka san ana yi amma akwai wata fatawa da za a bada misali a wannan maudu'i wannan nazariya muka gani bari zo mu zo fi'ilan mu gani na malaman zamani masu inganta hadisai bari mu ga misali misali hal yakunu al-insan min ahli al-hadith wa huwa mubtadi' ay eh, wa qad yakunu al-insan ko wannan maganan nan da yi bari mu ga misali bari mu gani shin yana yiwa misali tayyib akwai wani littafi ana kiran shi adabu zifaf adabu zifaf shi mu'allifin yace az-zahab kulluhu halalun ala nisa'i illa al-muhallaq zinari halal ne akan dukkan mata banda wanda yake da warwaro wato wanda yake zagaye inda ya zagaye ne muhallaq to haram ne منه كما يحرم عليهن استعمال أواني الذهب والفضة اتفاقا kamar yadda ba sa ci cikin kwanuka na zinari da azurfa to ittifaqan ma ba za su sa warwaro ba ko wani abu na zinari wanda yake kaman wato munduwa adab azurfa. ɗayan waje wa daliluhu me dalilin shi hadisi ne abu dawud ya rawaito amma walam nus ala sihhatihi shi Abu Dawud bai ce sahihi bane shi da ya ruwaito wa hasanahu albani albani sai ce wannan hadisi dan mutaba'a da yi sai ya haɗa su yace ya zama hasan wannan da shi kuma da sauran da ya haɗa ya zama ingantacce saboda haka shine wancan adabul zifaf ya haramta mace ta sa warwaro na gwal da wannan hadisi mai hadisi yake cewa ana bi hurairah rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ko an mahabba an yuhalliqa habubahu halqatan minan nar wanda ke so ya sama masoyin shi wato warwaro na wuta falyuhalliqhu halqatan min zahabin to ya sa mishi warwaro na na zinari wa man ahabba an yutawwiqa habibahu tawqan minan nar fayutawwiqahu tawqan min zahab ومن أحب أن يصوره حبيبه سوارا من النار فيصوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها duk kamar kalma ɗaya ne hallaka tsawara duk tsawaka duk ɗaya ne wato mai son ya sa ma ɗan uwan shi mundaye ko warwaro na wuta to ya sa mai na zinari amma ku riƙe abin nan azurfa abu dawud ya rawaito shi ahmad bin hanbal da sauransu sun rawaito shi amma ba wanda ya ce ingantacce ne shi ne ibn salah din ne yake cewa irin wayannan hadisan nan kada ka zo daga baya kai gangancin cewa sai ne to ya kawo dalilan inganta hadisan shi da yawa littattafai a ne volume da yawa to su'ila a sheikh bin baz rahimahullah me su'al da aka kai ma bin ba cewa anna ba'din niswa wa su mata indana ko tashakkakna wartabna min fatwa allamatu muhammad nasiruddin albani akwai wayansu mata a wurin wayannan mutanen sham ne sun samu shakka da rudani game da wata fatawa da muhammad nasir addaniyawi muhaddis diyar ashami shamiya wato malamin hadisin kasar wato syria fi kitabihi adabul zifaf a littafin shi adabul zifaf nahwa tahrimi libs az-zahab al-muhallaq umuman wanda ya hana saka windaye na zinari gaba daya umuman wa hunaka eh, niswa imtana'na bil fi'l kuma an samu yanzu mata da yawa sun bar sashi fa wasafahunna sai ya ba su wasafin cewa su annisa'il labisat lahu matan nan masu saka wayannan wundaye biddalal wato sun bace wal idlal kuma suna batarwa wato sun bace kuma suna batarwa fama qawlu samahatikum fi hukmi lubs dhahab al ah, muhallaq khususan me hukuncin me hukuncin sa irin wannan zinare suke neman wurin mufti har wanda yake kamar wanda yi wa zalika li hajatina al-masa ila dalilikum muna bukatan dalilinku wa fatawakum da fatawaku bada ma iftahal al-amru wa bayan amru ya kubce kuma ya ƙaru wato mutane sun shiga cikin wanne ruɗani duk lokacin da ka fara hadisi ka fito da fatawa ka jefa cikin mutane za ka saka me ruɗani shi ne suka ce a ba su jawabi wal jawab sai bin zai ya bada jawab da na din su yahillu lisun Nisa'il Zahabi, muhallar wa ghayr muhallar mata za su iya sa zinari ko warware ne ko wundaye ne ko wanda ba wundaye ba inda zinari na ado ne ko yayi ne za su iya wa ala a akan wannan fatawa daraja ulama salaf malaman salaf gaba ɗaya a kanta suka tafi wa nuqila ghayr wa naqala ghayr wahid al ijma da yawa ma sun ta ijma'i ne aka yi ala jawaz lisl mar'at zahab mace za ta iya saka zinari ta koyaya wannan ijma'i ne ba ma mutum ɗaya ya rawaito ijma'in ba wannan jawabin an yanyanke dalilan da suke faɗa ana fito da result din to jika a cikin dalilan da suka faɗa sun kawo jaffar fi tafsirihi fi kalamihi an Zahar, zahab al warida fi ibahati lin-nisa labarun da suka zo ko hadisai na cewa an halitta ma mata sa zahab annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba da kuma da sahabbai azhar wa ashhar min akhbar al sun fi bayyana sun fi shahara akan labarin da ya nuna ana tsoratarwa ودلالة الآية يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا وانشا أولم ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبين أيضا ظاهرة في إباحة النساء إباحة النساء شين يتنا وقد استفاد لبس الحلي للنساء أبن وزياء يا وانزيا يويتا mata suna sa zinare milladun nabi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sahabati ila yaumina hadha har zuwa yau din nan wato ban ba zake magana min ghairi nakir ba a samu wani malami da ya ce a'a ba min ahadin alaihinna ya hana mace sa zinari wa misli zalika la yu'tarad alaihi bi akhbar ahad irin wannan hali ba za ka zo da wani hadisi ɗaya ba ka ce ka hana mutane abin da watara tun annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba wanda ya taɓa hana mace cikin malamai sai kayo ka ce a ah, na ga wani hadisi abu dawud ya ruwaito shi na inganta shi saboda haka ya zama haram shi abu don shi kan ai eh, shi muhaddis ne kawai na ruwaito abun da ya ji wata eh, wata rana zai amfani kila to ci gaba wa ma ahadithin lati zahiruha annahi wa ina hadisan da kuke gani kamar zahiri sun hana allinsa zahar lin nisa'i fa hiya shazatun mukhalifatun lima huwa asahu ha hadisai ne shazza sun saba man wa'anda suka fi wanda suka fi wato inganci wa asbat suka fi tabbata wa qad qarrara aimatul hadith malaman hadisai imma shugabani sun tabbatar annama ja'a min al-ahadith bi asanidin da. lakinnaha mukhalifatu a ahadith asah minha hadisi da zo da sanadi jayyid mai kyau amma ya saba ma wa'anda suka fi shi inganci walan yakun jam ba iya kuma hadawa tsakanin su walan yu'rafu tarikh ba san tarihin da aka faɗi wancan da wancan ba wa inna tu'tabar shadha wannan hadisin ya zama shazi la yu'awwal alayhi ba dogara kan shi wala yu'mal biha ko ba aiki da shi me yasa hafizul qala hafizul iraqi rahimahullah fi alfiya وذو الشذوذ مما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافع حققه wato duk wani hadisi shuzuz wanda yake da ya saba ma wanda yake wanda ya shi thiqa wanda ya fishi tabbata to fihi mala wato mutane sun taru ijwayi akan shi kuma shafi ma ya hakkaka cewa an yi ijwayi akan haka wannan duk maganan bin baz ne ci gaba to wa ma zakarahu akhuna da ɗan uwanmu ya ce, Fillahi a kuna filla, Allah Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani fi kitabihi adabiz zifaf min jam'a bainaha wa bainal ahadis wa zai iya hada wancan hadisin hani da wannan hadisin da aka ce a yi bi hamli ahadisu tahrim alal muhallab wato hadisin da yake haramtawa yana nufin wanda yake kamar wanda yake wa hadithul hal abinda kuma suka ce hadisan da suka ce an halatta ala ghairihi akan wani ba shi ba wannan yace ghairu sahih ba ba daidai bane wa ghairi mutabiq kuma ma ba su dace ba ba su iya haduwa lima ja'at bihi ahadith sahiha dalatu ala hal domin hadith min gattatu sun zo akan nuna ya halatta lianna fiha ko eh, hal khatm khatim domin hadisan da suka zo sun nuna zobe ana iya sa shi halal wa huwa muhallaq shi ma shi ma zagaye yake wa halal aswira haka nan mundaye wa hiya muhallaqa fattadaha bi zalika ma zakarna saboda ka abinda muka faɗa ya dai bayyana cewa halal ne a sa su ci gaba nan da ya ci a huna malami ne ya saba ma fatawan al'umma gaba ɗaya sai ya ce ba a kuna. shi kuma da ya saba ma al'umma gaba ɗaya ya ce duk matar da ta saka bala ɓatatta ce mudilla kuma mai ɓatar da mutane akwai bambanci ka yi inganta hadisi naka ka fitar da hukunci naka ka kuma wajabta kuma ka ɓatar da duk kowa musulmi ولأن ala دال على على حل كم مطلقة غير مقيدة فوجب أخذها شو كذا ودي دم مغنى الشيخ بن باز to billahi ya kamata wani ɗalibin ilm don Allah ya halatta wani ɗalibin ilm ya ga wani hadisi ko cikin tirmizi ko dawo ko wani abu wai ya ya inganta shi ko shi da ilbani su haɗu su inganta shi su ba malik raddi su ba abu hanifa raddi suna da yancin an buɗe musu ƙofa in sun yi wannan kansu suka yi ma ka fahimta yanzu kansu suka yi wa ba su yi wa al'umma ba saboda ka duwanda wanda ya ha hadisi a yanzu kan shi yi wa to ma'rifatul adala ba an ce al'adul dabit ba yana cikin saha to ita adala ya ake gane ta ga al-mustafa ne ku ghazali al abu hamid ko muhammad bin muhammad al-ghazali at-tusi al-mutawaffa shekara 505 ya rasu kun ga kenan wajen dubu da nawa yanzu a 900 cikin mustasfa fi ilm al-usul wal adalatu ita wannan adala fa inna ma tu'rafu bil khibrati baka sanin adalan mutum sai ka tudanye da shi khibra shine experience sai ka tudanye da mutum wal mushahada ka hadu da shi kun ga juna aw bi tawatur khabar ko ko labarin shi ya yawaita daga mutane da yawa yanda zai ba za su haɗu su yi ƙarya ba kama na zala anhu duk abin da ya kasa daga wannan wato ka zama ka cuɗanya da mutum ya zama kuma labarun shi bai yawaita ba fa huwa taqalidun fa huwa adili ne ba wai ka san shi bane ka gan shi koko labaru ya zo mai yawa daga mutane da suka san shi masu yawa duk wani abu ƙasa da haka fa huwa taqlid kana kwaikwayo ne kwaikwayo makaho zalika bi an yuqallid bukhari wa musliman fi ikhbar sahihain in ka bi bukhari da muslim kana bin su ne akan taqlidanci domin kai ka san mutanen da baka san su ba amma ka yadda da Buhari sai ka yadda kai taqlidin shi wa innahuma ma rawuha ko illa an man urifu adalatuhum adalatuhu fa huwa mujarrad taqlid wannan shine ainihin tsuntsan taqlidi wa inna ma yazulu taqlid shi taqlidin nan fa yakan gushe ne kawai bi an yu'rafu ahwalir ruwat ka sani bitasamu ahwalihim da yawan jin su wa siyarihim da wato tarihinsu thumma yanzaru fi siyarihim sai a duba a ga labarin su annaha taqtadi al-dace ba wa zalika tawilun wa huwa fi zamanina ma'a kasratul wasa'id asir shekara 500 fa bayan hijira yace yanzu bai yiwa ka san adalan mutane bai yiwa sai dai kawai ka rufe ido ka bi wurin inganta hadisi sanin adalar ruwat in nan taqalili ake yi a'ma ku gane wani abu kai wani su kai kake yi eh? ido rufe ido rufe ido rufe kawai zaka bi shi tunda ka yadda da wanda ka yadda da Buhari ya ce wannan mutum sai ka bi shi ko to ka yadda da Buhari ya ce wane adili ne amma baka yadda da malik ya ce yin wannan kaza ga hukuncin shi ba an yi ba yi ba wani ka tambaye zai ce ta kalibi to mutumin da yake a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ko shekara ko shekara hamsin bai yi ba a cikin kabari wai yayi magana wa ina hujjar shi ta ce a irin nan ba a tambayin hujjar su bin su kawai ake yi sai ga ce a wannan yan takalidi ne to amma ya yadda a wurin inganta hadisai ya rika taqalidin wa'yan wa'anda suka zo jikokinsu don Allah suna da gaskiya so jahilci ne mutanen da ake takalidin sun hana takalidin su mutanen da aka ce maganan adala maganan dab yanzu babu kada ku inganta hadisai har yau suna yi in sun yi kuma kun ga natija su duka natija kalidi ce ko sai kuma su ce ayi watsi da maganan wayannan a'imma wancan ne kalidanci suna su ba ta kalidanci ba dukan mu dalibai ne kamar yadda bin ba zai ce sai ci gaba to hal yutabadar lil amal bis sahih da kuma ji a hadisi sahih sahihi kawai zaka fara aiki da shi mu ji to mun dawo gida amma gida na Sheikh Usman Danfodiyo domin kyauta ce ta Allah hasnul afham wato me kuke kira hasn Irin wannan castle a'a irin castle ganuwa ko ganuwa ganuwar fahimta min jiyushin auham daga sojojin auham wato tunanin iska ko wato eh tunanin iska ganuwar fahimta kullum kun lura irin su dan fodiyo su malam kullum maganin afham fahimta ba ba magana wai ka haddace nasfi ba a'a ka fahimci me nasfin ke faɗa fahimtar wannan baiwa ce ta Allah kuma kun gani masu fahimtar nan ne Allah ke fitar da su kamar taurari irin su Malik su Abu Hanifa su Shafi'i fahimtar ce ita ce hasken wanda bai fahimta ba sai a bar shi cikin ɗemuwa ya taraddadu to mai Sheikh mana ya ce wa min tilkal awham daga cikin wayannan rudewa da wayannan maganar iska i'tiqadu ba'dhum imanu wa yansu anna al ahadith sahiha hadisai sahihai tuwafiq jami' al mazahib al arba'a wai sun dace da mazhabobi guda فلذلك يتبادر العمل بكل حديث صحيح سمعه وهذا أيضا باطل ووهم على الإجماع شيء ألوكة شكرا قريبيو باسة wani zai zo ya arba'a mazahib arba abinda yake inkari a nan wani zai ji hadisi sahihi sai ce a ah, to in sahihi ne kenan ya dace da wayancan mazhabobi domin dukkan mazhabobin sunna ne to shek abu da bai san ɗaliban sun wuce haka ba domin su almazahib al-arba'a innan su a burin su kaman toilet paper ne aka katsa kashi ina ya kamata jefa ta masai su ma sai ne ya kamata ma ba a itibari shi yana tunanin wai kakka ji hadisi sahihi kai tsammani ya dace da waɗannan hudu kafin kai aiki domin ya san ba a aiki sai hadisi ya ji cikin mazhab domin ita mazhab wata rariya ce wadda ke tace tace tace hadisi ba sanadi kaɗai ba har matanin shi ta tace shi ta tace shi sannan ya fito maka a yi aiki da shi to bai taba sunna ne mutum zai tuna ne ɗauki hadisi kai abin nan gundarin shi ba ya ce zai aiki da shi shine ka wannan auham me yace to yace ce li'anna ba'daha tuwafiq madhhab malik faqat wa ba'daha tuwafiq madhhab shafi'i faqat wa ba'daha tuwafiq madhhab abi hanifa faqat wa ba'daha tuwafiq madhhab ahmad faqat wa ba'daha tuwafiq jami' hadhihi al madhahib al-arba'a idha 'alamta hadha arafta أن كل واحد من أهل هذه المذاهب يراعي ما يوافق مذهبه فيها هو مذهب yana ɗiban hadisan da suka dace da me rariyar shi ne bayan kowane yake amfani da shi ba ma'anan shi babu wani ahli sunna mazhab da bai bar hadisi sahihi ba a wurin wani babu wani da bai bar hadisi sahihi a wurin wani ba so ba za ka je ka ɗauko na shafi'i ka zo ka ce malik turgimuhu ka ce a'a wai bai bin annabi ba ko ka ɗauko na malik turgim abu hanifa ka ce bai bin annabi a'a wannan jahilci ne kowa na iba ne wanda ya dace da wannan maza domin mazaɓin da ita ke tsare ilimin muje muje akwai wani auham a'a banda shi wato shi kina eh wa min tilkal auham daga cikin wannan aham na na na 93 eh, i'tiqad ba'dhum wa in su suna tunanin anna qaulul ulama hadha hadithun sahih wannan hadisi sahih wa hadha hasan wannan mai kyau ne ingantacce koko mai kyau wa hadha hadithun da'if wannan mai rauni mabniyun 'ala al-qat'i ana nufi an yanke hukunci na khalas yace wa hadha aidan batilun wa wahmun 'ala al-ijma'i wannan ba gaskiya ba ne kuma ijma'i la'annahum yaquluna zalika ala i'timad adh-dhahir suna dogara ne a zahirin abin da ya bayyana la ala i'timad al-haqiqat al-amr amma haqiqa haqiqanin amrin a'a Allah ta ɗaya sani ولذلك قال العراقي وفي الصحيح والضعيف قصدوا في الظاهر الى القطع in an ce hadisi sahihi da da'ifi da hasan a zahiri ne shi ya sa wani lokaci abu hanifa sai ɗauki hadisi da isi ya shiga da mazhabin shi ya fito da hukunci hadisi da isi ba ka da iko ka mishi ne in kari domin za a yi wannan hadisin ko shi ne sahihin abinda da za ka fahimta a nan al'amarin inganta hadisai namu ne fi sabilillahi to istidraki akan a'imman da suka wuce aikinmu ne to wallahi duk wanda ya shiga wannan zai yi irin abin da albani ya yi ba abin da zai kawai ruɗa umma ya sa rikici to ƙara mu gani wala budda min ruju'i ila a'immatul fiqh fi ihtida ila siratal mustaqim dole mu koma a'immatul fiqh in muna so ya hanya mustaqim wa anna hadha sirati mustaqima ko wannan hanya ta ce mustaqima liqaumin yadhakkarun to fa ala kullu man la yattabi bi a'imma fa qismatuhu diza 'ala al-haqq kharija fa khudhum ubaydullah wa ubatu qasim sa'id sulaiman abu bakr kharija wa yanam sunna fuqaha us a sab'a na madina kullu man la yaqtadi bi a'imma duk wanda bai bin shugaba fa qismatuhu diza kharija lalle shi rabon shi a gaskiya ya karkace ka ɗauke su ubaidullah urwa qasim sa'id suleiman abubakar wa da duk da su ne malik ya tattara ilimin su na madina shi ake kira mazhab imam malik ba tashi shi ma in ka matsa mai sai tura ka can in ka matsa musu su tura ka kuma wurin in ka matsa musu su tura ka wurin wa Eh. eh ganuwa teku eh eh eh eh haka zai shigo da bakon abu to shi sa nake maganan virus virus ta ilimi ne ta shigo ma ahlus sunna har sai muke ganin za mu buɗe hadisan mu ba manyan muraddi da su shi ya kawo muna duka wannan fasadi a kaninmu shi ya kawo mutane ba sa ji shi ya kawo suke kafurta asalin ma suke kafurtawa sannan kuma wani abu dole mai makamu faɗa yadda muka tsinci ilimin ko ko muka ɗebe shi gaskiya ba mu da adam malik uwashi ta naɗa mai rawani je ga malami ta rabi'a yana ƙaramin yaro je ka zauna wurin shi ka koyi ladabin shi kafin ka koyi mai ilimin shi to irin su shek albani in ka karanta littafin shi da kyar za ka samu malamin da bai zaga ba da kyar za ka samu malamin da bai zaga ba shi kuma in kai tsalle ka koma ibn hazm da kyar za ka samu malamin da bai zaga ba su malik innan duk ya zage su zagi ibn hazm waye koya maka iliminka bai da malami shek Albani waye koya maka wannan ilimin bai malami ibn hazm a ya zo ibn taymiya ya zo bayan shi ne a indolus ta fito shi ibn hazm shi ya fito da zahiriya to zahiriya abun nan daud al-zahiri daud al-zahiri shi ɗalibin shafi'i ne shi ya fitar da ita amma tsakanin daud zahiri da wannan ba malamai ba ɗalibai ba na kalomi shi ake ba shi yasa ake aibanta shi ilimin ka a cikin littattafai kake daukowa to ba haka ake ɗaukan ilimi ba shi ma da ya shiga Andalus ya rikita mutane da ɗaliban ilimi kowa ya koma zahiriya sai da albaji faqih maliki ya dawo karatu daga kasashen gabas ya zo Andalus aka ce yi munazara a hadu ayi debate yi muƙabala su zahiriya in baka da gundarin nassin Kur'ani da gundarin ingantaccen hadisi to ba hujja Shi ne zahiriya kuma a cikin littafin nan ko shi albani ya yi wata ishara ya yi wata magana wanda ya nuna mana mazhabin shi ban kawo shi nan ba ya ce yana ƙoƙarin ya rusa ijima'i domin me kun san an yi ijima'i na malaman duniya cewa mace ya halatta ta saka zinari ko ko na iri to sai kawo maganganu na rusa ijima'i sai ce in kana son haka ka je ka duba littattafan malaman da ba ruwansu da ta kalidanci kamar ibn hazm a cikin al-muhalla ash-shawkani to duk wayannan malaman zahiriya ne kuma yana nuna mana mu je littattafan zahiriya mu ɗauko usulin da bai da ta ƙalidanci wanda ya nuna mazhabin shi menene zahiriya haka Dawudu Zahiri ya yi Andalus sai da aka zo da baji aka zo munazara sai baji aka ce ya fara sai ce to mazhabin zahiriya shine abi gundarin zahirin hadisi ko qur'ani to ga hadisi kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa quraish ya rubuta wa hiraqal ya rubuta wa kisra annabi kataba ko quraish to kenan annabi ba ummi bane wato mana annabi ya iya rubutu ya iya karatu tunda an ce kataba ila quraish ko kataba eh, kisra qaisar sai ibn hazm ya zahirin hadisi annabi ya rubuta zahirin amma ma'anar shi wato ba zahirin shi ba ya sa wani ne ya rubuta sai it wallahi da na aka tashi don eh, round wan ya yi samu knockout shi ne mutuwar zahiriya a cikin andalus da ƙasashe da ya zo ya ruɗa ɗalibai to ku yi hankali ba kowane malami ake bi ba duk da ya nuna son shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa domin addini nan da sanad ne kada ka yadda kai wanda aka koya maka koyar ma wani shi yasa nake tsoron mu na mu amana da malamai suka ajiye a kasan nan ta tsare wannan mazhab musnad har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mazhab malik da cikin kasan nan musnada ina tsoron mu dinnan zamu batar da wannan amana domin ilimi menene sai da yazo zamanin mu shine zai bace har ya zama kana jin kunya kala malik a cikin wannan ƙasa wanda duka malaman akan shi suke bayan haka kuma duk abin da kun ga ibnu salah yake cewa mazhab malik ba bid'a fa babu shi to me kake kokarin kawowa sai ka suka mutane wai dan dai a san ko kana da ilimi ko wani abu ko menene in dai Allah yake bautawa ga shaidan malamai kuma Allah bai kallafa maka ba Allah bai kallafa maka ba kawai ka yi abin da za ka iya saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina wannan abu mu koya ma mutane abin da suka sani ka koya mutane abin da suka sani ba na ce ba mazhabobin akwai malik ma ce akwai ba an ce kuma kakkai wani abu a abin da za ku yaya mutane fatawar da za ka mutane ka tsaya a kan abin da yake malik domin za ka kawo buƙani cikin ƙasa ko ka ce za ka yi fatawa kowace iri Allah shirya da wuri to wa haza sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta mun karanta ta ko lahum darus salam دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون تو da Allah ya ce qad fassala al-ayati liqaumin yadhakkarun lahum darus salam wato suna da gidan aminci ai salama janna wato suna da gidan wanda yake aminci na cikinta inda rabbihim wurin ubangiji zuwa huwa walihum kuma shine mai jibincan su ay mutawalli isalil khair ilaihim wa nasiruhum Allah shi ya ci isar da alheri zuwa gare su wa nasiruhum kuma shine me wato ba su nasara bima kanu ya'malun da abinda da kansu suna aiki ai bi sababi amalihim salihah domin ayyukan su na kwarai duk wanda ya bi hanya siratal mustaqim kuma da Allah ce qad fassalna alayati ce kullu abun bi shine wanda aka fassala wanda yake bayyane kamar yanzu magana zahabin nan sai kai wani kutse kutse shige shige ƙwaƙulo haramcin ko ba haka ba sai kai wani wahala ka ƙwaƙulo to wannan ba hanyar siratul mustaqim bane shi siratul mustaqim bai bukatun wannan binciken gashi nan kawai tsaye kawai Shi ne nan bin ba zai ba da yace tun annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai har yau matan mu na same ba mu san wanda ya inkari ba shi ba bai bukatun hadisi kasancewa halal ne a mata amma haramcin shi sai ka shiga nan ka fita can kai nan ka yi can to hanyar Allah mustaqima a tsaye take baya bukatun wani ta'awili haka duka abun ibada Allah shirya da mu to ma معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم تو الله تذكر كما كأنبتا واتو يوم يحشرهم يحشرهم بالياء الفاعل وهو الله وقرئ بالنون واتو الخلق يوم واتو نحشر nahshuruhum ba yahshuruhum ba jami'an wato ka ambata rana ko koyin na zamu tara su gaba daya wa yuqalu lahum a ce musu ya ma'ashar aljin ya ku jama'ar aljannu qad istakfartum min al-ins kun yawaita daga mutane wato Allah zai fara magana da aljannu bi igwa'ihim wato kun rudar da su kun karkatar da su wa qala awliya'uhum alladhina ata'uhum sai mutanen nan da suka yi wa aljannun nan da'a sai su ce me min al daga mutane rabbana samta'a ba'duna bi ba'd ya ubangiji mu sashen mu ya ji daɗi da sashe su yi i'tirafi mun ji daɗi mu junanmu. a intafa insu bi ta al-jinni wato mutane sun ji daɗi da ƙawata wa aljannu da suka yi musu lahum shahawat abubuwan wato sha'awa wal jinnu bi ta'atil ins haka nan kuma aljannu su kuma da ɗa'a da suke wa mutane lahum wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana kuma mun isa zuwa ga ajalin nan da ka yanke muna zuwa wato gare mu wa huwa yawmul qiyama wato ran tashin qiyama wa hadha tajasurun minhu wato wannan fadan gaskiyar nan kamar dan ganganci ne suka yi qala ta'ala lahum ala lisanil malaikati sai Allah ya ce musu alam akan wato malaika annaru maswakum wato mako makuta ma'awakum ko maswakum ma'awakum khalidina fiha wato kuna masu dawwama a cikin ta illa masha Allah sai dai abinda Allah ya so min al-awqati na wasu lokutan lati yakhrujuna min makani ila makan wato lokutan da suke fita daga wani wuri zuwa wani wuri fiha da shurbil hamim domin shan wannan ruwan jahannama hamim wa qila innahu kharijuha ko ku aka ce a'a daga wajenta ne za su za a fitar da su daga jahannama yan kuma mayar da su كما قال ثم إن مرجع ثم إن ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم wato kamar yadda Allah ya ce sannan maimayar su ta zama cikin wato jahannama makomarsu ta zama cikin jahannama wa an ibn abbas annahu fi man fi man alima Allah annahum yu'minuna annahum yu'minuna fama ma'ana man ah fa bi ma'ana man قال ابن عباس وعن ابن عباس أنه في من علم الله أنهم يؤمنون وتوعن ga wa'anda Allah ya san cewa za su imani to fama fama din bi ma'ana man da yake illa ma sha Allah a illa man sha Allah ma'anarta kenan inna rabbaka hakimun fi sun'ihi Allah mai hikima ne a halitta shi alimun bi kuma masani ne a halitta shi wa sallallahu ala nabiyina kana ya ina shawarar wato shi اللهم أعنا ولا تعين علينا اللهم لا تنفع علينا اللهم هداتنا وأنت أدرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اقنا عذابك يوم التبعث آمين اللهم اقنا عذابك يوم التبعث آمين آمين آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين بها الوصف ربي السلام عليكم آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين